Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini goma ga watan Janairu. a cikin shirin za a ji cewa a wasu jihohin najeriya an samu bullar abin da hukumomin lafiya ke cewa kucin cutar foliyo ne amma duk da haka za a tashi tsaye ba polio bane ta ka samu an samu kamar alamar ta tana na da zuwa ta yi ba circulating virus 38 muka samu a gociyar saka kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zaura matasan voa wanda nasiru adamu elhikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turu mana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Shugabannin yankin yammacin Afirka sun kaka bawa ƙasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibin tallafin kasuwanci da kuɗaɗe ga ƙasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali. takunkumin ya nuna mafi girman sakamako ga kasar mali har ya zuwa yanzu kuma sun hada da rufe iyakokin ƙasa da na sama da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta ecowas an bayyanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taron yini da aka yi a babban birnin ƙasar ghana kabore ya faɗa a jiya lahadi cewar shirin abin damuwa ne ga ɗaukacin yammacin ƙasashen afirka manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da na Rasha sun bayyana kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwar su a jiya Lahadi cewar za a sassauta zaman ɗarɗar a tsakanin ƙasashen su, a tattaunawar da za a yi a makon nan a nahiyar Turai dangane da ɗimbin dakaru da Moscow ta girki a kan iyakarta da Ukraine da kuma bukatar Rasha na samun tabbacin tsaro a yammacin Turai. yana da wuya a ga cewar za mu sami wani ci gaba na bindiga a kan Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin CNN. Za mu saurari damuwar Rasha game da atisayen sojin NATO a tsakiya da gabashin Turai, in ji Blinken, amma ya kara da cewar za su saurare mu game da dakaru sama da dubu ɗari da rasha ta girki a bakin iyakar ukraine labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a gaida yusuf Kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda 'yan shekaru bayan ayyana ta a matsayin wadda ta barranta daga cutar polio aka sake samun bullar abinda da hukumomin lafiya ke cewa hucin cutar ne ba ainihin ta ba. Daga cikin jihohin da aka samu gyauran cutar ta polio akwai Bauchi, Abdulhamid Muhammad Gareka. kananan hukumomin da aka gano kwayar cutar polio mai nau'in cmpv 2 su ne toro warji darazau misau dambam zaki jama'are alkaleri kanjuwa bauchi katagum da kuma shira da nake tattaunawa da shi ta wayar tarho shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar bauchi dr rilwan muhammad ya ce an dukufa ka'in da na'in wajen wayar da kan jama'a tare da hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who a yayin da an kaddamar da allurar rigakafi akan iyakokin makwabtan jihohi ba polio bane ta samu an samu kamar alamar da tana na da zuwa ta yi ba a kuletin virus 38 muka samu a bauchi yanzu za eh. mm. a cikin folio akwai kashi biyu ne mm-hmm. akwai ah, vaccine din akwai live akwai kill mm-hmm. live vaccine akwai kill vaccine ka gane ko eh. ba ne dawo ba mm. amma alamar tana nan ba yi bane kamar ba gama aiki ba tukuna sauran mm. ne duka kawai aka ce duka boci da sauran wasu ah, ah, jihohi ake da shi duka an ce ayi wa da mutane an ɗauki wani shiri don tabbatar da cewar wannan abu bai yi. Yana rigakafi na farko na shekara na ci gaba da yi kuma daga rigakafi an fara aiwa ban shiri kenan. Rigakafi mu kowane yaro wanda bai kai shekara biyar ba. To. Kaga ban shiri mun je bodan Kano, bodan Kaduna, bodan Jos. Duk inda ga boda yake mun yi boda synchronization. Wayannan su albatara wannan albatara. Mhm. Shigo ana albatara ka gane ba? Eh. a'a hukumar ita kula da lafiya ta duniya dangane da wannan yanayi da jihar Bauchi ta shiga? shugaban hukumar kula da inganta lafiya a matakin farko a tattaunawa da shi game da bayyanar kwayar cuta mai kama da nau'in polio abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab yanzu kuma ga su dauke da labaran duniya kashi na biyu jami'an tsaro a sudan sun harba barkonon tsohuwa da gurneti a jiya lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojojin kasar inda likitoci suka ce an kashe wani mai zanga-zangar masu zanga-zangar sun yi tattaki ne daga birnin amduma zuwa bahari garuruwa biyu da ke daura da babban birnin kasar khartoum suna rera taken kai hari ga shugaban soji Abdullah Fatah al-Buhran wanda ya karbe madafan iko a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya kuma ki mutunta yarjejeniyar raba madafan iko na wucin gadi da fararen hula. Wani mutum ɗaya ya mutu bayan wani harsashe mai sa hawaye ya same shi a wuya. a cewar wata ƙungiyar likitocin Sudan da ke da alaƙa da masu zanga-zangar ko da yake ba a bayyanar da inda abin ya faru ba hakan ya kai ga adadin fararen hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar likitocin wanda kuma suka zargi sojoji da kai hare-hare a cibiyar kiwon lafiya da ke kula da masu zanga-zangar da suka jikkata tare da kai hari ga ma'aikata sabuwar majalisar dokokin iraki ta sake zaɓar kakakinta a wa'adi da biyu Wannan wani mataki ne na farko na kafa sabuwar gwamnati bayan babban zaben kasar da aka gudanar wanda wasu bangarori masu karfi a Iran ke marawa baya suka ki amincewa da sakamakon zaben a bisa la'akari da wannan tada zaune tsayin, taron ya gamu da hatsaniya inda aka kai babban dan majalisar da ke jagorantar zaman zuwa asibiti saboda hatsaniyar. taron dai ya haifar da wani dogon lokaci na cece ce na siyasa a tsakanin kungiyoyi da ke hamayya da juna domin zaben sabon shugaban kasar da firaminista. da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya. a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kun sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin na gaba a ɗan shakata da wannan. na gefe guda Nasir Adamu hikaya ya shigo da shiri na gaba. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun tsaya ne a zantawa da muke da matasa a Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya kan shekarar zaɓe ko shekarar yakin neman zaɓe inda wasu 'yan siyasa masu bahaguwar dabara kan so yin amfani da matasan don biyan muradunsu na son zuciya matsalar kan faru a kudanci da arewacin najeriya matasan sun hada da mustapha haji sufi rayyan dairo usman abdurrahman amfen shekal aminu mai manja da dallami hanson baljanga ku kasance da zauren matasa na voa kamar dai ciyawar nan ta kai kainuwa yau ga mu cikin shiri tunanin matasan na baya ne su a ganin su me da su samu kuma iyayensu suna da laifi babu yadda za a ka ɗanka ya dawo maka gida da wasu kayayyaki gariyo ne adda ne wuka ne me barkatai a matsayin ajiya gobe muna da sammako za mu je gari za yawon kamfen ka bar ɗan ya zauna maka da wannan abin a cikin gida ba za ka san yadda za ka yi da shi ba iyaye sai suka sakarkance duk abin da yaran suka yi me da su samu su taimake su ko suka mai da haka shine a matsayin ci gaban su alhamdulillah na dawo dan han son gaye barjanga yawwa na eh, eh, kamar yadda sauran yan uwanka suka faɗa eh, in an kula kusan wannan abun yana shafar yara ne 'ya'yan talakawa ake faɗa kuma yawancinsu watakila akwai kuncin tattalin arziki ne ko talauci yake sa su fada cikin irin wannan matsalar Na'am, eh hakan yana kasancewa amma sau da dama idan kai la'akari duk ɗan siyasan da zai fito neman kujera da shadul ɗinsa yake shigowa. Akwai tsarin matasan da za a aiki da su ta ɓangaren bangar siyasa. Akwai kuma tsarin matasan da za a ɗauke su wanda su da sallafa masa su ne duk inda zai je in ta'addanci da su yi in ma meme dai da su yake tafiya. To don haka nake kira ga matasa ɗin mu yi karatun ta su. Jiya ba abun da ta haifa na na su kuma ɗin siyasa muna kira a kare su da su ƙara sanya tsoron Allah a cikin zuƙa su shugabanci amana ne a yanda kai sakaci tarbiyyar wani yaro ya gurbata Allah zai maka tambaya ranar alkiyama to da haka muke kira a gare su duk wanda ya shuka mai kyau zai girbe mai kyau insha Allah kai tambaya akan maganan talauci da yake yaduwa sunana Aminu mai manja su yan siyasan su suke haifar da talaucin a cikin mutane sabiya su kuntata mutane sai lokaci irin wannan na kamfen ko na abu idan ya zo wai sai a ce da a watsa musu je su diba to kaga irin wannan abubuwan ba abu bane wanda ya kamata wato irin kalmar nan da ake cewa talakawa kaji ne a watsa musu tsaba kawai <laughs> a watsa musu kaga sai zo zo su ba da lokaci to ya kamata ƴan uwana matasa su ga makarantar ta su su gane fa ana musu shigo shigo ba zurfi ne akan yi amfani da su ne bayan an gama kuma sai a zubar da su ma'ana an ci moriyan ganga anya da koranta wannan gaskiya ne magana Aminu ma ce ta daga min hankali ai mafi yawanci in ka lura abin da yanzu ake faɗa mafi yawanci 'yan siyasa wannan talauci da al'umma suke ciki ba daga Allah bane mm. mafi yawanci talauci ne daga shugabanni da suke daura wa talakawa sabila da sun san in suka wadata al'umma da abin da za su ci abin da za su sha to sun san ranar zabe da me za su mu campaign to shi yasa aka jefa mutane a cikin halin kunci da halin yunwa da halin laha'ulai abin da zaka ci yafi karfin ka wai sai an shiga shekarar zabe shekarar da aka shige ta nan kenan yanzu haka abubuwa sun yi sauki to wannan mu ma talaka ya kamata mu gane har ga Allah ya kamata mu ma mu gane mu farga da sauran uwa na matasa duk wanda suke jin da wannan lokaci da ma da sauki kuma har yanzu abin da na fi ƙara fahimta ma da Mustafa Haji Sufi wani suna da yan Dairu ni ma na dawo cikin wannan teburin alai na ciro. wato musamman in ka dubi hidimar mu ta kasar mu ta Najeriya talaucin nan fa suna ce kawai amma an kirkire ta ne tun tun tuni saboda ya tsaya akan talaka bangaren karatu ba a baka dama kai karatu ba an kashe ka da talaucin wannan wanda ka tura marar tausayi din wanda ya ɗauke ka yana yawo da kai akan titi kana yawo a mota an yadda kai ko mota ka da kai gurgu kaga ba ka je makaranta ba daya. na biyu ya hana ka zuwa wurin kasuwanka ya amfani da kwakwalwanka ka ya iliminka ya yi diabetes ɗinsa shi kuma ya ɗauki ɗansa kai shi yana tan cyprus ko kuma yana tan malaysia ko yana wani bakin ruwa kai kuma an barka da yunwa kana yawa akan titi kana gadin posta kana jin waka kana tsalle an kawo kwaya kamar yadda wani da zai ke faɗa malam mustapha yake cewa a ɗauki har da ruwan kwata da waye haka za ka ga mota an mai da mu haka mun manta cewa iyayenmu nan da wa'incan din nan dukan mu fa kowa na da kwakwalwa ina muka manta kwakwalwa kokalen mu wannan ya kamata a ce mu tsaya mu tsayin daka mu dawo da tunanin mu wuri daya mu ma mu zama kamar yaran su ko a ina kake haka ne wani abu ne yake tada wani suna na dan lami hanson gaye barjanga na ƙara dawa akan eh, wannan na eh, ƙara dawa akan wannan bari ma wannan tambayar tunda an tattauna kan wannan yaya to in haka ne tunda an gano cewa yan siyasa na da hannu wajen samar da wannan matsalar idan suka zo suka samu matasa a wannan karo wato gabanin shi wannan zaɓe in Allah ya kai mu na 2023 ya ya kamata matasa su yi hulɗa da 'yan siyasa saboda abubuwa su gyaru su zama ba irin yadda suke faruwa baya ba. Alhamdulillah yadda ya kamata su yi da su tun da yanzu an riga da an sha mu mun warke. Duk ɗan siyasa da zo ya maka irin wannan shigo-shigo ba zurfi ɗin ku yi abu a rubuce da shi. Bayan a rubuce haɗa ku da wakilin sa wanda yana samun nasara zai iya tuntuɓa muku shi a tsakanin wata biyu wata uku ku samu sakamakon agreement ɗin da kuka yi da shi before Allah Ubangiji ya bashi nasara. Allah mai gai. Dan wallahi dan siyasan yanzu akwai yan siyasan da na san su da alkur'ani suke bin mutane ka rantse da alkur'ani akan zai maka adalci zai maka waye zai maka waye har gida gida suke bi wallahi sukan durkusa su gaida mutane su yi waye su nemi tabarrukin ku amma wallahi suna tafiya ko waya ba su dauka ba dan haka lami wannan ba gyara bane dole sai mun tashi fa mu matasan nan dole mu ga akan mu gaskiya ai su fiye da siyasan take dukkan wani dan siyasan da kaga yana yawo a kowane anguwa a kasar nan yana da wakilinsa dan haka su yan siyasa su suke sa eh, wakilansu na anguwanni suna hada musu mata da matasa su zo su taru su hau kan diran su ce aƙidarsu na tafiya ne da mata da matasa su suna da kyakkyawar aniya kyakkyawan shiri wa mata da matasa amma idan fa suka ci su wannan wakilin da yake cikinsu na anguwanku diyin ku da shi ya kai ku ya muku tsani ma yadda za a taimake ku ta bangaren ilimi ta bangaren noman ku ta bangaren kasuwancin ku hakan ba zai yi aminu mai manja bakin kasuwar tattara laifin ne a duk lokacin da suka zo irin da makamanci irin wannan abin yaya abin yake ku tsaya ku ji tsarin mutum idan tsarin ya muku sai ku bi shi idan tsarin bai muku ba ku canza idan mu ga tsarinmu tsarinmu kaza ne duk mafita wanda ya zama da a idan muka hau da muku titi da muku wasu abubuwa irin wannan alƙaruka din na bakin baka ne wanda idan har mutum idan ma ya fito takarar me ma yayi tukunna me ma yayi ma tukunna kamu maka zabe shi to ni dai wato wato wato matasa eh, wannan ya nuna kenan ah, dole sai an yi zama na musamman tsakanin 'yan siyasan nan da matasa a samu wata yarjejeniya cewa in kuka ci zaben nan za ku yi mana kaza da kaza ba wai a dinga ba wa matasa wasu yan kudade kaɗan na shan shayi kawai shi kenan magana ta ƙare ba ai ah. wannan cutarwa ne rashin wayewa ne da ya kamata duk wani matashi ma ya karatun ta nutsu kansa mm. kuɗin da ake bayarwa nawa ne mafi yawanci fa dan siyasa ya ba da mai tauri shine ba da mashin mm. kuma kafin ka samu wanda zai bai mashin sai coordinator sa ne yanki ko wata abin amma matashi da ke can ma bai san ma da wannan ba to da haka dole ne mu ga kan mu gaskiya mu matasan mu rage kwaɗayi dan bahaushe ce motar kwadai a tashar walakanci take lalacewa kuma anan ake barin ta ta a cikin mutum ya zo kun zabe su sama da mutum dubu ya dauki mashin ɗari ya zo ya raba a garin ku dukan jihar ku ko kuma a ce ya dauki duka constituency sa ya dauki mashin ɗari ya raba wai abun takaici kai matashi ka dauka kana rubutu kana tura kana cewa wai yayi kokari kai da ka tura shi kana neman asibiti kana neman makaranta kana neman saukin rayuwa a halin da ake ciki ba wai a'a mashin kai ɗayan ka zai wadace ka ba ina mutanen ƙauyen ku na masauraro anan zamu dasa aya aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka ni na sura da mu hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Nasiru yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke kira kuna aje mana. fara da jaridar The Nation. Jaridar The Nation dai ta rawaito taimakin shugaban kasar Najeriya game Osinbajo na halartar wani taro na shugabannin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS domin tattaunawa a kan rikicin siyasar kasar Mali da kuma Gini. Profesa Osinbajo wanda ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari a wajen taron zai gabatar da kudurorin gwamnatin Najeriya game da mulki a wayannan kasashe. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran na cewa kimanin 'yan jaridu dubu biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus a kasashe 94 na duniya tun daga watan maris na shekara ta 2020 a yanda kuma a shekara ta 2021 'yan jarida hudu ne suka rasu sakamakon kamuwa da cutar kiyasin dai ya nuna cewa 'yan jarida shida kenan ke rasuwa duk wata sakamakon kamuwa da cutar kamar da wata sanarwa da kungiyar fafutukar kare 'yancin 'yan jaridu na press emblem campaign ta fitar a birnin geneva na kasar switzerland sai kuma jaridar the guardian jaridar the guardian na cewa akalla mutane 200 ne ake kyautata an kashe a jihar zamfara sakamakon hari da 'yan ta'adda suka kai wa ƙauyuka daban-daban da ke jihar ta zamfara daga cikin waɗannan mutane dai akwai kimanin dubu goma da yanzu haka suka rasa matsuguni a ranar asabar dinnan ne dai aka kai waɗannan hare-hare a ƙauyukan da ke ƙaramar hukumar anka da bukuyin a jihar ta zamfara sai dai jaridar da gadiyan ta bayyana cewa gwamna bello mutawalle na jihar zamfara ya ce mutane 58 ne suka rasa rayukansu ita kwa jaridar leadership cewa take tsohon gwamnan jihar neja dr ma'azu babangida aliyu ya bayyana cewa jam'iyyar pdp ta tsaye da matsayi cewa za ta zaɓi dan takaranta neman mukamin shugaban ƙasa ne a zaɓe mai zuwa daga shiyar arewacin najeriya dr ma'azu babangida aliyu ya bayyana hakan ne a lokacin da wata ƙungiya da ke goyon bayan takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa a atiku abakar ta kai masa ziyara a garin mina sai kuma jaridar blueprint jaridar da blueprint ta ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal yana jajantawa 'yan kasuwan kuru da gobara ta kona musu shaguna a cewar dr ahmed lawal tuni dai kumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta dukufa wajen ganin ta tallafawa 'yan kasuwa da sauran masu hada-hada a garin na guru dangane da wannan babban hasara da suka yi na gobara tare kuma da yin kira ga hukumomi da su gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan gobara ta tashi a kasuwar da guru sai kuma jaridar tribune tribune daya daga cikin manyan labaran tana cewa 'yan najeriya fiye da dubu goma sha hudu da dari bakwai da saba'in ne suka rasu a shekaru uku da suka gabata sakamakon haɗuran mota daban-daban a ƙasar ƙarshen sharhin jaridun kenan bin jibrin murya amurka daga lagos afuwan baban gidan jibrin kenan da sharhin jaridun najeriya yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira kuna ajiye mana ɗin. Assalamu alaikum. Mai magana baba iya da mana kuma toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Na Allah biya ku taimaka ku miƙa mana saƙon mu gwamnan jihar Bauchi. Ku taimaka mana hanya daga Rishe zuwa zuwa Tama daga Tama ko Tsazabci zuwa Sabon Gari. Da Allah ya taimaka sa mana kwalta saboda ko kankare mana ma a samu ai saboda anan amfanin gona yake. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Kallamijo Jakadara jihar Niger Najeriya. Ina yi ma gwamna jihar Zamfara a akan rashin da aka yi a karamar hukumar bukui da sarkin bukui ina yi masu taziya wanda suka rafu allah jikansu allah ramshe su allah sa mutuwa hutu da sarkin anka duk abin da ya faru na kashe-kashen nan duk Allah ji kansu Allah ba su hakurin dangana. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Tifa Jamhuriyar Nijar ina kirawa mai girma shugaba zo ya bude wannan hashi hasin nan hasi farashi mai rahuta gaskiya wannan hasin yana taimakawa talakawa ya bude ko ina akai. Assalamu alaikum sayan Hausa na wurin Amurka mai magana ɗan kaka CEO ko da katifa kogwar kana wa karamar giyan rawa. jihar Kano a Najeriya. Ta yanzu na murya Amurka ga hawa da nake mai 'yan Najeriya. A gaskiya ana so a zauna lafiya a samu sauƙin zarge-zarge duk wanda za a mulki walau farar hula ne walau mai damara. To gaskiya musulmi a dinga rantsar da su da Ƙur'ani muka dinga haɗa da cewa in za su ci amanar al'ummar ƙasa ko kuma za su bari a ci um, amanar al'ummar ƙasa to ta yin Allah da Allah tabbata a kansu tun daga duniya har zuwa lahira. Kuma kiristoci a ba su Bible yi irin wannan rantsuwar in ya zuba kowa ido maganin zarge-zarge a gani mutum amana ya ce ga da zai faru a gare ni Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Alhaji Musa Amerika Siriya Kebin Najeriya mazan Gori. Ina kira ga talakawan Najeriya mu yi karatun tanatsu mu haɗa kanmu. Wallahi wannan shugaba ya so alheri a ƙasar nan. Muna hakwai sun yawa a ƙasar mu Najeriya. Ka yi hankali da muna hauke. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman a takaice shugabannin yammacin afirka sun kaka bawa kasar mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibi tallafin kasuwanci da kudade ga kasar shugabannin sojojin mali sun ce za su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali manyan jami'an diflomasiyyar amurka da na rasha sun bayyana da kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwar su a jiya lahadi kana an ji cewar jami'an tsaro a sudan sun harba barkonon tsohuwa da gurneti a jiya lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojin kasar inda likitoci suka ce an kashe wasu da dama To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tani gabatar da shirin da salaman Abu wanda ya hada da kuma injiniya mu na yanzu Karl Stalin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.